Ko kuma tana yin kanta. Fatima. Fatima. Fatima. Fatima. ba ta ba yawa ki ɗauke ta san da zaki ki dakatar da wannan jinin and then ke kuma ki je ki gwada ta don a samu wanda ya mata da nata so da a saka mata Fatima, na mamaki a lokacin da aka yi aikin idanki na ga farin ciki da nuna soyayya ganin cewa a tunanina kina kwaɗayin za ki ga kyawawan halittar da allah ya yi a cikin duniya daga ƙarshe sai na zo na fahimci wannan farin ciki da kike yi ba abin da ke cikin zuciyarki ba kenan wata manufa ce da kike ƙoƙarin ɓoye ta sakamakon kin rasa wani naki to bari miki wani albishir guda ɗaya ba a ɗeba tsammani da rahamar ubangiji ni ni dr ahmad idan kin amince zan iya zama miki gata ta kowane fanni zan iya zame miki uba kuma zan iya zame miki uwa amma sai in kin amince kuma ki haƙuri da wannan damuwar da kike ciki Doctor, lokaci ya riga ya ƙure. Wani irin lokaci ya ƙure? Menene a cikin rayuwar taki da ba za ki min bayani gamsashe kuma fahimce ki ba? Menene yake faruwa a cikin rayuwarki wadda ni ba za ki iya gaya ba a yanzu kasancewar ina tausayin rayuwarki? Eh Fatima? Kana mamaki ne? in kana mamaki zan baka labari na daga nan za ka gane cewa gaskiya ne abin da na faɗa wata dama ce ta zo mu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ta kubuce mun ba na tsammanin zan sake samunta ko da nan gaba yanzu duniyan nan kwata-kwata ba ta min daɗi barin duniya shi zai kuma na yi rayuwa ne a wani ƙaramin ƙauye cikin farin ciki tare da mahaifina mahaifina ya ƙware wajen zane-zane duk da allah yi ni makauniya ba na gani amma sai allah ya sa min baiwar yin zane-zane haka zan zauna in yi zane-zane mutane sukan zo su siya daga gari gari su tafi da shi ga babban zane babban zane ana ta yi ka isu ya gidan lafiya to a haka take goya ba idan wani haka nake koya mata haƙuri haka Allah ya ƙaddara ki riƙe halima ki mata tarbiyya da ya kamata Allah ki kuma ki bi ta sau da gaba ki ji halima inna ilaihi raji'un halima allah ya miki albarka duk inda kike allah zai kare ki ya naga ka tsaya inda ba ni akan hanya dawa ne da tawagarsa ko tabbas dawa ne da jama'arsa ga ki makauniya ga ki kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa zan yi amfani da wannan daman ne in gusar da kwaɗayin da yake zuciyata dawa ni fa ba 'yar iska ba ce don haka ka fita a hanyata zo ki wuce amir amir amir amir amir amir Amir! Amir kana ina ne? Wayo! Wayo! Wayo! Ya malam me haka? Lafiya? Me wannan bayan Allah suka muku? me ya kawo ka nan na ce me ya kawo ka nan wannan wani irin zalunci ne haka kar ka sake ka shiga abin da ba ruwanka idan kuma ba haka ba zan zara wukan nan burma ma a ciki idan na kashe ka na kace banza Ba baka isa ba ko kai waye a garin nan ba mahallukin da ya isa in ga yana zalunci in bar shi aikata zalunci ko waye shi shikenan yau na batta amma zan ci gaba da ɗana tarkona har sai ya kama to barin gaya maka idan ko haka zaka ci idan ba kai wasa ba za ka gama rayuwarka a gidan yari akan wannan miskiniyar na kasashiya mara galihu mara gata to duk ƙauyen nan ba wanda ya isa ya kai ni gidan yari ƙarya ne yau tashi ku tafi yalla bai makauniya ce makauniya ce eh to yanzu ina za ku je kasuwa me wannan hannunka ita take zanawa yanzu ma kasuwa za mu je inda take siyarwa suka tare mu mayan mutanen ba su da imani ga gashi ku tafi ga takalman ki ina sandanta sanda mm. ko ina ga wannan ce sanda Kai, ashe duk banzaye ne ku? Kawai shi kenan da kai? Kai canjar nake ganin cewar ko ba raina zaka iya gado na? Har da kai kawai sai ka tattara su ku ware ko? Ba haka bane dawa, mun mun ɗauka bakwai ne, shi sa muka saɓe. Kai kuma kaga ba yadda zai yi da kai, idan muka tsaya kuma kaga ya cutar da mu. Wake idan bakwale ne? Ya naɗe ni ko? ai mai gida mutumin nan bai yi kama da 'yan sandan ƙauye ba da 'yan sandan birni ya kama saboda ka san wasu ko kayan 'yan sandan ba sa sawa da fararen kaya suke yawo ka ji banza wannan shine bakwale duk zaman da kuke yi da ni har yau ba ku san dan sanda ba to ai shi wannan daga ganin sa ma'aikacin birni ne bambancin dan sanda shine ka gani ba shi da gemu ya cire gemunsa a wuce mai gida za mu ankara a wuce wa, a wuce mai gida a wuce za mu ankara Allah ya wuce zuciyanka a wuce yoga a wuce yoga a wuce yoga me ke ban da rigima ya za a yi ki kamo hanyar birni da kafarki yanzu ga cikin jikin gamu da miyagu a a jejin nan inda Allah ya sa sun cimma burinsu a kanki ya kenan sai dai ki mutu da bakin ciki a cikin jejin nan inna abu ne in Allah ya kaddaro ba makawa sai ya faru sai Allah ya aiko mana da wani mutum mai kirki saboda kwarjininsa duka suka yi daji a guje saboda tsorata bakin munafiki sa ne kawai ya karfin hali ya tsaya amma shi ma ya kasa komai da Allah rufe min baki ai kai ita duk za mu ne ta da mu je mu ba kai kake mata jagora ba inna ni ban ma iya mishi magana ba shi yasa ban gane waye ba amma ina kyautata zaton Baƙo ne a garin nan ina ga ma'aikacin ma gwamnati ne na kasa mishi magana bare ma in mishi godiya wannan rashin tunani da me ya kama Fatima tunda baki iya mishi godiya ba sai ki bi shi da addu'a da nufin Allah ya kare shi da waɗannan miyagun mutanen abu ne mai wahalar ruwa ki sake ganin wannan mutum balle ma har shi mai godiya duk lokacin da muka gan shi da kin mai godiya da ba ga wannan tunanin ba <laughs> amma kamar sautin muryarsa nake ji amma ina jin muryan wannan mutumin da ya taimake mu a hannun su dawa ha ku ne yau kuma nan abin mamaki yanzu ta ce tana jin muryarka ashe da gaske ne da gaske ne ƙarya yake yi bai ba ta so ne kawai na gaya ma gaskiya tun jiya take maganar ka ƙarya kake yi tafi gaban gudi kana magana sai ka ce tsohon zakara idan yaro ya magana kawai ka zo uzuri ya sai yake faɗa <laughs> to wannan ƙanin ki ne ƙanina ne kuma abokina ne tunda duk inda zan je tare muke tafiya ya ce kina nema na neman me kike min dama in nace ta ce in neme ka in maka godiya kuma in baka haƙuri to ai wannan ba wani abu ne wannan abin da na miki na yi miki dan Allah ne kuma duk mutumin da ya abu dan Allah baya buƙatan a gode masa na yi ne don Allah kuri kuma yana da kyau ka taimaka mutum a lokacin da ka ga yana bukatan taimako gaskiya ne amma don Allah ya ya sunanka kuma me ya kaka ƙauyen nan sunana Nawas kuma aiki ne ya kawo ni wannan ƙauyen naku ke kuma mai sunanki sunana Fatima kuma na samu laluran ido ne tun ina ƙarama shi yasa har yanzu ba na gani amma dai ba ƙauyen nan kake ba saboda ban taba jin sautin muryarka ba don duk mutanen da suke ƙauyen nan in suka yi magana ina jin sautin muryarsu kan gane waye yake magana to gashi kuma ni ba mai surutu bane sosai ban tana ki san muryata sai kuma gashi sautin muryarka sai ka ce na mawaƙi hmm. <laughs> to na gode <laughs> to shi kenan barin ƙarasa gida to ki gaida gida amir amir kana ina amir ya ne ina kawarka kuma yaya ka ina take a yanzu za ka ga wata. ta yanzu na eh. to ya makaranta amir amir haba ya ta ni sai ina nan gurin ta za ki ringa kullum kira haba amir to ina ka shiga ina ka je hmm? amir hmm? amir don allah in dan tambaye ka mana ko na ce nawaz fari ne ko baki wankantar waɗu ne shi ba fari ba shi ba baki ba amma kyakkyawa ne amir kenan to ai ga hannun kusa da ke ina tare da ke na ce don allah in dan tambaye ka mana nawas ina so da allah kaɗan min alfarma in dan taɓa fuskar ka ko da yayi ne saboda ina so in nuna maka irin baiwar da allah ne ma ya ba to shikenan ga fuska nan ki taɓa ni kuma ina so in ga irin baiwar da allah ya miki to nawas dan matso kusa mana E? Eh? ga shi ne mutumin da ya fito da ni a cikin duhu ya mai da ni cikin haske amma ashe rayuwata da shi ba mai ɗorewa ba ne ashe mafarki nake yi to yanzu waye zan iya samu wanda zai maye min gurbinsa hoton nan yayi kyau yayi kyau sosai wannan hoton yayi kama da ni sosai fa amma gaskiya ke yan baiwa ce kina da baiwa sosai na kuma yadda gaskiya ne na wasu Allah ya min baiwa shi yasa nake gode masa da irin baiwar da ya min sai dai amma kuma ba ni da wani buri irin ga halittar da Allah ya maka sai dai amma kuma ba hali shi yasa idan na tuna hakan nake jin ciwo a zuciyata fatima ki kwantar da hankalinki na yi miki alƙawari insha Allahu idanuwanki za su buɗe in Allah ya soya da za ki gani za ki gani ki kwantar da hankalinki ki daina daga hankalinki insha Allah na gode na wasu a yanda na fuskance ka kai mai arziki ne amma ina maka kallon yaudara ce ta kaka gurin 'yata fatima ya za a yi mutum kamar ka ya ce iya san fatima bayan ka san ƴata makauniya ce bayan haka mu talakawa ne shi sa na nemo ka in sanar da kai ka janye mugun nufinka a kan ƴata inna a inda yake tunanin ni mai arziki ne to ba haka ba ne kuma ni maraya ne na taso a cikin maraici na a hannun aminin mahaifiya na tashi tun ran da Allah ya sa na fara ganin Fatima a rayuwata na ji santa da ta ya shiga cikin zuciyata kuma ni soyayya nake mata na tsakani da Allah na aure kuma na yi alƙawari daga ran da Allah ya sa na auri Fatima duk wani nauyin ta ya riga ya rata a wuyana zan riƙe ta amana zan kula miki da ita sosai inna. magana ba wane ne eh waye ne ba za ka yi magana ba zan maka ihu fa wane ne ke dawa ne dawa dawa me ya kaka gidan nan dama na daɗe ina gaya miki tarko na zai kama to lokaci ya yi da zan mai da ke ƙaramar bazawara ina wannan garan yake na ce ina wannan garan yake dawa wallahi idan ya san kana nan sai ya tura ka gidan yari kan ka zo kusa da ni sarƙa zancen banza ce kowa ya gama gida zai dawo da ba na son ki ba abin da zai samu matso kusa da ki saboda haka ki kwantar da hankalinki kar ki ɓata min lokaci in biya bukata ta. ka zo kusa da ni dawa ka zo dawa mm. me yasa ka gurin yasa? me ka aikata mata mm. Inna ya zo ne kawai ya wulakanta ni ya biya wa kansa bukata a kaina. Inna wallahi ƙarya take kawai na zo in gabatar da soyayyata a gurinta. Da Allah gafara can ƙarya kake munafiki. To bari in faɗa maka dawa. Idan duk mazan duniya sun ƙare Fatima ta fi ƙarfinka. saboda kaga ba ta da ido ka zo ka sarwata mata da rayuwa ko dawa ka fita harkar 'yata, idan ka ki fita harkar Fatima wallahi dan sa mutanen gari su hallaka mun ka dan ni ba ruwa da maganar hukuma inna saboda na zo gidanki ne kike cewa zaki tozarta ni ki ci mutunci na ki wulakanta ni to bari in gaya miki lokaci ya kusa da wacin zaki zai nemi abin da zai ci na bar ki lafiya ku tafi daga gidan Allah gafara tun munafiki kar ƙara har kafa ka cikin gidana kin ji Fatima ki yi matukar ina raye a duniya Fatima ba mai cin zarafin ki kin ji ki yi ki hakuri. ina tabbatar maka dr ahmad tsoho ne kadai zai iya gudanar mata da aikin idan nan nata to kamar zuwa yaushe shi za a iya samun shi a gaskiya yanzu baya najeriya amma yana dawa kasan nan zan kira kan ce ma ya dawo sai ka zo ka same shi na gode sosai da na gode da ya walkan Allah ta kara da ya walkan Fatima yan sai mu tashi mu tabo yawwa ala buɗa dawa ka san yau ranar masoya ne kuma dandali zai cika yau da samari da 'yan mata kuma na san fatima za ta je gurin kuma wannan mutumin ma zai je gurin ya kamata ka ɗauki mataki a kansu dawa yau ne rayuwar fatima da lawans za ta ƙare duk lokacin da na ja kuna mu bindigan nan alburushi ya fita na tabbata za a yi gawo wani. ala buda dai oga ala buda dai oga ala buda dai oga bacin rai na ka ci sa namu oga ala buɗa dai lillahi malam nawas sakamakon gwaje-gwaje da muka yi mata insha allahu alamu sun nuna in an yi aikin nan za a yi nasara Dr. mun gode sosai allah ya saka da alheri da amin nan ba ya daɗewa ba insha allahu za a yi aikin amma zuwa nan da yaushe kake gani za a aikin eh wato yanzu abin da ya rage na farko shine ka je ka biya bills din da aka baka dangane da aikin da za a yi mata Dokto inda wannan ne ba wani matsala. Insha Allah zan gaggauta biyan duk wani abu da ake bukata. Ni dai babban buri na anan shine Dokto Allah ya baka ikon yin wannan aikin cikin nasara. Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya. Kuma aikin Allah da na tabbatar maka idan an yi nan da 'yan watanni kaɗan za ta fara gani kamar kowa. Na gode sosai Dokto. Fatima, insha Allah idan ki zai buɗe. Insha Allah. fatima ina so ki faɗa min me babban burinki a duniya me yake so ki fara gani idan idan ki ya buɗe babban burina a duniya abinda nake so in fara gani idan idona ya buɗe kai ne ina so in ga yadda kake to amma me yasa ke so ki fara gani na wannan labarin zuciya kake tambaya amma amsarka a fuskata za ka gani gaskiya ne kuma ba abin da nake so a duniya shine in ganki ɗaki nan na aure ki na dawo gida ki kalle ni in kalle ki in ganki a cikin gidana a ɗaki na kin zama matana na na a zaune kin sa min turaren wuta gidana na ƙanshi wannan waye wannan kuma wannan lafiya me ya same shi bari in je duba ga komi malam lafiya me ya faru malam lafiya kai mamakin tare ka ko na tare ka ne domin ɗaukar fansa domin ni na saba kubuta daga hannun 'yan sanda kalle ni da kyau na ce kalle ni da kyau ni zaki ne mai fasa garken shanu na zo in wular da kai ni in ci gaba da rayuwa da budurwar ka fatima ba surutu na zo ma ba Yeah!

Oh! abokin rayuwata za a kau da shi a kusa da ni ba zan taɓa iya rayuwa ba tare da shi ba a doron ƙasa fatima ya kamata ke wa kanki da kanki adalci duk ɗan adam da kika gani a rayuwa yana rayuwa ne daidai iya lokacin da Allah ya ɗiba masa a rayuwarsa ta duniya ba ƙaramin kuskure ba ne mutum musulmi ya tunanin kashe kansa don ya rasa wani nashi a duniya wannan kuskure ne kuma karki da kisa ke ji? mutumin nan ya taimaki rayuwata ba da mugun nufi ke tare da ni ba don me za a aikata masa irin wannan mummunan abin ba tare da laifinsa ba ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba fatima ita fa duniya da cika gantan nan wasu su zo ne su koma sannan wasu su zo idan ɗan adam zai yi tunanin gwara ya bar duniya sakamakon wani nashi ya mutu ko an kashe shi da duniyar bata kai iwa haka ba to amma bari mu gaya miki wata magana kin ganki yarinya ce karama kina da sauran lokuta a gabanki ba mamaki mai taimakon ki a rayuwa bai ma zo ba tukun ko wannan miki fatan alkhairi Allah ya kawo shi da gaggawa ki haƙuri kin zo ki haƙuri fatima na lura da kiya 'yan kwanakin nan biki damu da cin abinci ba abinci da kika girka jiya ina lura da ki biki ci ba haka kika kwana breakfast na yau biki amfani da shi ba kuma yanzu haka na tabbata biki ci abinci ba me yasa kike nema ki dora kanki damuwar da take nema tafi karfin ki ne abin da ke a cikin zuciyarki kina nema ke zama miki damuwa wadda ke biki san aina zai sauke ki ba ke fa yanzu abin da ya kamata ke shine ki gode wa Allah da ya sa hasken idanunki suka dawo kike kallon kyan da Allah ya wa duniya ko da wannan kaɗai ya kamata ki gode wa Allah ba ki tsaya kina tunanin wani abu na daban ba ki kiyaye ni doktor ne na fi ki sanin abin da zai je ya dawo ki daina wannan tunanin na gaya miki abba babu mafi daɗin duniya a tattare da ni irin na wasu amma sai ga shi yanzu baya tare da ni to yanzu me ya kamata ki yi salamu barka da zuwa barka da zuwa ya aiki alhamdulillah dai san da zuwa ga ayyan naka lafiya ina gajiya saurayi karbi karbi ya gajiya ya walkam lafiya ya gajiya ku zauna sit down sit down sit down da zama hmm? wace ce wannan ba san ta ba wato wannan sunanta fatima ba ta daɗe da zuwa hannuna ba kuma ta zo hannuna ne a matsayin ba ta da kowa ba uwa ba uwa. ni na zama gatanta kuma ni ne ubanta ni ne uwarta a yanzu halin da ake ciki ka ganta da alhamdulillah Allah ya taimaka amin dr ahmad dama akwai magana da nake so za mu da kai sure tun daga yara mu dan koma gefe so shike bismillah eh, bismillah ya um ah, please ku karbi abin da kuke so bala a ba su duk abin da ya dace carry zan iya zama? ba damuwa a gode um, House Dala. Uh, Fatima, yayin da na ganki idanuna suka yi tozali da siffarki zuciyata ta yi nazari a kanki sai na fara ji a jikina na sanki a ina na sanki yaushe na sanki tana iya yiwuwa yau ne allah zai kulla alaƙa tsakaninmu har na sanki sanin gaibu sai allah maɗaukakin sarki a gaskiya ni dai ban san ka ba sai dai an kai ne ka sani saboda ni duk wanda na sani na kan gane shi ne ta wajen muryarsa to na tabbata da na taɓa sanin ka da zan gane ko ta wajen muryarka haka ne makaho ko makauniya su ne waɗanda allah yake baiwa ikon gane wanda suka sani ta sautin murya wannan kuma iko ne na Allah madaukakin sarki Ka ga malam kar ka wuce makaɗi da rawa magana ma da ni da kai ya haramta yau ga abin mamaki abin mamaki bari samu wani abin da za mu Yaya Mazduk, na ga zuciyarka ta faɗa ƙangin soyayya. Don kuwa na fahimci kana son 'yar gidan Dr. Ahmad Tsoho. Me zai hana ka yi mata tayin soyayya a gare ta? Ba na tunanin zan iya sace zuciyarta kamar yadda ta sace zuciyata. Cewa fa ta yi kan na shige maka idarawa kuma magana da ni a wajenta ya haramta. <laughs> kada wannan ya sa zuciyarka ta karaya yanzu ne ya kamata ka jajirce ka naɗaɗa mara wajen samun abin da kake so don ko ka san baka shawara neman uwa ta gari na 'ya'yanka da kuma samun mata irin fatima ai sai ka yi da gaske haka ne hindu fatima fatima mata ce ta gari a wajena zan daɗa zage dantse in dage domin in cika burina ita ce sirrin raina ita ce kwanciyar hankalina ita ce farin cikina na fahimci haka Allah ya tabbatar mana wato dama idan ta zo wa mutum amfani yake da ita tun kafin ta kubce masa shi ma fa wannan yaro da ke gani shi masduk yaro ne mai kima kuma mai mutunci kuma zai riƙe ki bisa soyayya da amana zan so ki aminta da shi ki kuma fahimce shi ki kuma ba shi soyayyarki kamar yadda shi ma ya yi dakon soyayyarsa a cikin zuciyarsa ya kawo miki ta to amma abba har yanzu zuciyata ba ta raya mini na wasu ya mutu har yanzu tana raya min zai dawo gare ni ba ka tunanin idan ya dawo ya samu zuciyata ta karkata ga waninsa ya zai ji ba zai ji daɗi ba kuma wallahi abba na san ban masa adalci ba ko ni zan la'anci kaina saboda na ci amanarsa saurare ni fatima mace kamar ki idan sha'anin maganan aure ya taso mata bai kamata ta tsaya wasa ba saboda kin kai manzilin da ya kamata ki aure abin da nake so ki fahimce da anan shine koda da aure ma mijin mata ya bata tsawon waɗansu shekaru to ana iya na auren fa a gefe mace ta yi aurenta ballantana to barin gaya miki wani abu ni dai a yanzu bani da wani buri a rayuwata illa in ga aurenki shine kaɗai buri na a rayuwa Fatima, na san yadda zafin so yake musamman a gurin mace amma kuma duk da haka ina jawo hankalinki da kuma baki shawara don Allah ki bar abin da ya wuce. Ya duk na matuƙar ƙaunarki don Allah ki bashi dama saboda yana so ya aure ki. Ni ma na fahimci haka, amma da za ki taimaka ki haƙuri. ke yadda ke aure shi tunda bukatan iyayensa a yanzu su ga yaya aure Fatima kin san me kike faɗa kuwa ya Mazduk fa yayana ne shi ya sha nono ya bar min ai ni babu aure tsakanina da shi ni dai dan Allah Fatima ina roƙonki ki ba shi dama wallahi aurenki zai yi wato alaji na iya ƙoƙarina wajen ganin cewa na tattaro tunanin fatima akan masduk abin ya ci tara har yanzu dr ahmad mantawa da amintacciyar soyayya wadda ta lullaba zuciya yakan yi matukar wahala musamman ga mace wadda ta miƙa wuya dangane da abin da take so sai an tashi tsaye gaskiya ne alhaji kamar yadda ka ce sai an tashi tsaye insha Allah na yi maka alkawari zan tashi tsaye haikan wajen ganin cewa na fahimtar da ita cewar mutumin da ya mutu fa ya mutu kuma zan yi iya ƙoƙari na ga cewa na dawo da tunaninta ta amince da auren masduk in Allah yadda kenan ba zan iya manta abin da yake damuna ba kuma ba zan taɓa iya cire shi a zuciyata ba babu lokacinsa saboda ina da tabbacin cewa wata rana mafarki zai zama gaske fatima ga ki a raye abin da kike so baya raye abin da yake son ki Ga shi a gabanki kuma a raye zan so ki tausasa zuciyarki ta yi mubaya'a ga zuciyar da ke bibiyarta idan kika yi haka kin taimaki kanki kin taimake ni ma kin taimaki addinin musulunci ina roƙonka mazdu dan Allah dan annabi kai hakuri. ba na ka a kusa da ni don Allah kai haƙuri ka banna a haka nake so in ci gaba da rayuwata ba na son ka zo ka shiga cikin rayuwata ka sa shi a cikin masifa ban buƙatar kowa a kusa da ni ba na buƙatar ka a kusa da ni ballantana wata aba soyayyarka ba na so me yasa ta zaɓi ta yi rayuwa cikin maraici kunci da takaici bayan na zo mata da soyayya mafifici mai aminci wanda babu takaici ai ya kamata ta yi min adalci haka ne ya mazduk ni fa na fara karaya da al'amarin fatima ka yi haƙuri baka shawara ka nisanci zuciyarka da tata kuma wato alhaji fatima ta bukaci ta rayu ita kadai ne kasancewar irin farin cikin da ya faru da ita a baya tana ganin kamar ba za ta sake samun farin ciki makamancin wannan ba dangane da abin da ta rasa a rayuwarta a yanzu haka ne to a gaskiya an dai haka ne mazduk ina da jan aiki a gabansa me sanadiyar dishashewan farin cikinta da wuce a baya wato akwai wani bawan allah da allah ya hada su tare ya taimake ta a rayuwarta matukar taimako to allah da ikonsa a yanzu dai ya rasu so bayan rasuwarsa ga baki ɗaya sai zama tana ganin kamar babu wani abu da zai iya dawo mata a cikin rayuwarta na farin ciki matukar ba shi ne ya dawo ba kuma wanda ya mutu ai ba zai dawo ba to da wannan nake ganin kamar masduk zai sha wahala ko kuma sai ya dage sosai zai iya jawo ra'ayin da ta dawo kansa to a gaskiya zan umarci masduk ya yi ƙoƙari ya yi iyayensa don ya ya dawo mata farin cikin da ta rasa shi a baya to Allah ya sa amin ni ma son so haka insha Allah الله يدوم نصره آمين da da abba yawwa fatim san da da ke fatima ya yau na ganki cikin wani yanayi da ban saba ganin ki ba alamu ya nuna kamar kina cikin farin ciki mene ne faranta miki rai hmm. dama ba su ne kika damu maka albishir albishir a to na abin da nake jira ne bismillah zauna don ki bani albishir bismillah fatima ina ki ba dama su ne kika dawo maka albishir hmm. da cewa yau zuciyata ta amince da auren mazduk kuma yanzu haka a shirye nake da in ziyarci iyayen shi lalle fatima fatima kin sa ni cikin farin ciki allah alhamdulillah allah na gode maka ai wannan ita ce rana da nake jira ki min wannan albishir gaskiya na ji daɗi ni ma kin sa ni cikin ni'ima da farin ciki a yau ko kin san wani abu da mahaifinsa da ni aminan juna ne tare maka taso kuma yau a ce wannan al'amari ya kasance na kowa farin ciki wannan abin sai dai in ce allah miki albarka kuma allah nuna mana wannan lokaci a'a haka abin yake wani asibiti ne wani asibiti ne ok ba damuwa shekara da shekaru ai wallahi ba baki isa ki kai wata ke sati ɗaya ma baki gani ba wani Allah ba ne gani Allah da gaske Allah sarki yanzu kwanan nan fa zan fara ce miki an tufa kuma wannan shine labarin fatima kasancewarta ba ta da iyaye a yanzu a rayuwar mu kuma duk duniyar nan ni ne gatanta bisa wannan dalili na ga ya dace in kawo ta ta zauna a cikin gidanku tare da hindu ba don koyi ba sai don kasancewar kuma na san iyayenta ne zan koma ƙauye saboda akwai ayyuka da na bari a asibiti idan na kammala su bayan kwana biyu zan dawo saboda magana take tsakanin fatima da masduk hakan allah sarki fatima yarinya ce da ya kamata a tausaya mata in allah ya yarda kuma za mu zauna da ita da amana kuma ita kanta za ta ji daɗin zama da mu tuna gode dr ahmad na ni fa a wajena na ɗauki fatima tankar yadda na haifa a wajen kuma mu mafagatanta ne a duniya kuma na fuskanci fatima yarinya ce mai hankali ga nutsuwa fatanmu allah kai ka lafiya idan mana da kai lafiya kuma allah ya sa a yi biki lafiya kana. amin amin na gode alhaji allah ya sa ka da alkhairi ba komai babu wani abu insha allah allah ya sa ka da alkhairi Nawas. Ya kake abu kwatankwacin mutumin da ya samu taɓin hankali. Ina ta neman ka a cikin gidana, babu sakon da ban duba ba, ashe kai kana nan kai kaɗai. Me yake faruwa? lokacin da na samu hatsari. na samu mummunan buguwa a kaina a duk lokacin da na ga wasu abubuwan da suna so su tuna min abubuwan da na taɓa yi a baya sai in ji na ruɗe hankali na tashi na fi so in zo ganin ni kaɗai a tsaye Nawas shin me ka gani a gidana da yasa sa hankalinka ya tashi zuciyarka ya harzuka tunaninka ya gushe har bakin cikin da ke cikin zuciyarka ya bayyana abokina kana cikin farin ciki kana cikin jin daɗin rayuwa ba abin da yake damunka ka ta maka haske ni kuma ina cikin damuwa ina cikin tashi hankali duniya ta ta min bakin kiran ba abin da yake min daɗi ya kamata ka fahimci wani abu abokina ba dukkan abin da ɗan adam yake muradi yake samu ba haka samu yana da wani abu bashi da wani abu ko kuma yana neman wani abu bai samu ba haka rayuwa yake a baya rayuwata ta shiga cikin duhu saboda rashin ka kusa da ni sai gashi cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya bayyana ka na same ka kuma ga matar aure na samu Fatima idan ka kasance cikin haƙuri da juriya da addu'a kai ma za ka samu dukkan farin cikin da kake bukata a rayuwa. Allah, Fatima kenan. Shi yasa kika tashi firgiki da sauri kika amsa waya? Sai kuma kika ji mahaifinki ne. Hmm. Shi yasa yana da kyau kafin mutum ya ɗauki wayarsa ya dinga dubawa ya gani waye ne ya kira sa. Hmm. bacci. gaskiya na wasu abin da kai ba mu ji daɗin shi ba ya za a yi a ce tsawon wata shida baka da lafiya amma ka rasa wanda za aiko ya zo ya gaya mana alhaji ya kamata ka san matakin da za ka ɗauka tsakanin nawas da duk hajiya ya abin da ya dace mu haɗa su za mu so biyu musu aure rana ɗaya kin ga hakan zai sa mu san halin da suke ciki a koyaushe. sai dai kai akwai jan aiki a gaban ka baka fito mana da wanda kake so ka aura ba hmm. abba ai tirsasa shi za a yi kawai ya kawo matar da yake so in kuma yana da ita ya kawo mana ita cikin gidan nan in kuma babu za mu bazama duniya neman masa dan yanzu matan ga nan kaman ganyen bishiya <laughs> abin da za a yi kenan <laughs> abin da nake so ba ki salamu alaikum kuma barin jin da kwa na ah nawas ina kake hanzarin zuwa haka bayan gashi mun zo za mu zauna mu tattauna ah. fatima wannan shine abokina da nake baki labari dan uwana jini na, rabin jikina wanda na gaya miki ya bata wata shida da suka wuce har aka zo aka ce ya mutu ashe ba mutuwa ba shine dai wanda nuna miki hotunansa na kuma baki labarin shi to ashe yana kwanci asibiti bai da lafiya shine na taho da shi ah, abokina ga fatima ita ce uwar 'ya'yana allah yadda dama ya daɗe yana ban labarinka amma gaskiya kana da kirki ka gode ma allah ma da baka mata ba لا مش انا نواس ها؟ نواس أبا ni fa ban gane wa Nawas ba tun da ya dawo gare ni ban gane halin da yake ciki ba amma babu komai zan iya kokari na in gana dawo da shi yadda yake a da Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina tsammanin wannan shine mutum da ana suka jima suna son gani sannan ina tunanin kai ne mutumin da na sani a ƙauyen da bakin san sani duk wanda nake magana da shi nakan sanin da wa nake magana a cikin zuciyata daga jin muryarka sai ta tuno min da muryar masoyina Allah ya kan yi mutane daban-daban iri-iri a wurare daban-daban kuma zai iya musu murya iri ɗaya in tambaye ka mana ki tambaye ni da abin da yake so ki tambaye ni a ce kana amintacciyar soyayya kai da wata mace sai wani dalili ya zo ya raba ku na hatsari ka dawo ka samu wani yana ƙoƙarin sace zuciyarta ya za ka ji ko kuma ka dawo ka tsinci gawarta wani na soyayya da ce ya za ka ji a cikin zuciyarka ana soyayya da mamaci wannan wace irin tambaya ce ba yadda za a yi mamaci ya dawo ya ci gaba da rayuwa a doron ƙasa ba maganar mutuwa nake ma ba maganar rabuwa nake ma rabuwar masoya musamman wanda suka kulla amintacce soyayya daidai yake da mutuwa gaskiya ne ka faɗi gaskiya kuma sunanta gaskiya ɗazu nake ta neman ki ki ashe kina ciki shin ke da waye a ciki kuma me kike yi ni kaɗai ce a cikin gida kuma ba abin da nake yi kin yi shiru kina tunanin amsar da za zaki bani kan ke da waye a ciki ko ko tunani kike kan wace irin amsa za zaki bani wanda za ta gamsar min da zuciya ko da yake ba sai kin ce komai ba domin ina gudun jin abin da zai tayar min da hankali ko ko ya da hankalinki nan gaba kamar ya nan. kuma me kake nufi um, haka ne ƙarshen kowane irin saduwa akwai rabuwa tana iya yiwuwa ta hanyar yanayi ko lokaci ko ko uba mutuwa amma ni a irin nawa tsarin rabuwa ta masoya masu amintacciyar soyayya ta hanyar da ba mutuwa ba daidai yake da mutuwa domin ba zan iya rayuwa a doron duniya da wata mace ko ko tunanin wata mace ba ke ba abinda nake so da ke shine ki ɗauki alkawari cewa za ki riƙe mun amana bakin rai bakin fama mutumin da ya mutu kike tunanin zai dawo anya ba kuskure yake nema ki tafka a cikin rayuwarki ba kuwa doctor na fahimce shi wallahi shi ne daga muryarsa na gani na ne na tabbata kai ma an ka ka gani za ka tabbatar shi ne fatima don kina so ki canja ra'ayinki akan auren masduk shi sa ke tunanin wanda ya mutu zai dawo to karki wannan tunanin kuskure ne aurenki da mastok shine mutuncinki kuma shine rufin asirinki Doctor, gaskiya ni fa barin auren mastok ba. Sai in har mun ce ka tabbatar min da cewa wancan ba shine na wasu ba. Sai rayuwata ta samu nutsuwa. fatima fatima ki taimaki kanki da kanki kada ki aikata kuskuren da zaki zo da kina da na sani daga karshe me yasa ke so ki dinga ɓata wa kanki lokaci ne akan mutumin da ya mutu ba bata wa kaina lokaci nake yi ba neman gaskiya ne idan har muka je da kai ka tabbatar min da wancan ba ne na wasu zan da sai haƙura to shi kenan mu je in gana wasu Abba. abba abba gashi can a tsaye wannan ba shi bane ba shi bane wannan ma ni ban taba ganin mai kama irin tashi ba abba ka kalle shi dai da kyau wannan ba shi ne na wasina ba wannan ba nawas ba ne ni ban taba ganin wannan ba ya guri Nawaz har yanzu da sauran lokaci lokaci kuma bai kure ba zan so ka gaya musu gaskiya da bakinka cewar wane ne kai zai fi min sauƙi a kan ji daga bakina dokta kada ka manta masud abokina ne ya mun abubuwa da yawa a rayuwa wanda ina neman hanyar da zan saka masa kuma da kada ka manta sanadiyarsa nake zama a nan ba na so ya san me yake tsakana da fatima kuma kai ma doctor don allah ina roƙonka da ka rufa min asirin kar ka bari su san cewa ko ni wane ne don allah shikenan nawas idan wannan shine ka ni mai iya rufa maka asiri ne kuma zan cika maka alkawarinka amma akwai matsala guda ɗaya wacce na fahimci baka santa ba. Mace ce matsalar? matsalar ita ce abokinka amininka shi zai auri fatima yaya kake gani idan suna ganin ka tsakankaninsu zan nisance su zan tafi inda ba za su ƙara gani na ba har abada zan yi nesa da su a rayuwata zan tafi inda ba za su taɓa gani na ba har abada Nawas. Nawas. Na? Don Allah ina roƙonka alfarma ɗaya. Alfarman me kuma? Don Allah ka bani dan taba taɓa fuskarka. Ki taɓa fuskata? A gaskiya ba zai yi ba. Da Allah ki bar wannan wasan da Allah ba na sayar wannan magana. Ka ba na wasu dan me zaka ce ba zai yiwu ba bayan kai ka ce ta abin da nake so in tambaye ka za ka gaya min kuma zaka min shi ko meye ne in dai har ka san ba kai ba ne na wasu inda nake tunani ka bane in taɓa fuskarka. a gaskiya ni bare ba ni ba da za a yi bari kurin nake taɓa fuskana to ai ni ban ga dalilin da zaki taba fuskata ba dama burin zuciya ta kenan ya to kina gani kuma yanzu gashi sun buɗe allah ya riga sa sun buɗe bayan da ban yin ɓoye miki kaina ba amma abin ga tira dole sai da ke gano ni me yi ƙoƙarin ɓoye min kanka me yasa baka bayyana min kanka ba ka nuna baka sanna ba baka taɓa ganina ba lokacin ba mai tambaya amsa ya riga ya wuce saboda yanzu kake manta fatima auren ki sauran kwana biyu aure kana tunanin in cire ka a zuciyata kenan ka manta kan ka tafi ka bani sarƙa da awarwaro wanda nake tunawa da kai Allah sarki sai gashi yanzu ka dawo ka nuna baka sanni ba baka taba gani na ba lokacin da na dawo babban burina a duniya shine yanzu ne ido biyu da ke ina zuwa sinatarar da ke da abokina mastuk da allah fatima mai haƙuri da juna mu haƙura da allah mu sa a cikin zuciyarmu kamar ba mu taɓa ganin juna ba mu san juna ba da allah ke haƙuri yanzu kai har kana tunanin amintacce soyayya ta da kai ta kai ka sadaukarwa da wani amma in kamun haka ba kamun adalci ba me yasa za ka shirya haka ba ka shawara da zuciyata ba nawaz ta ya za a yi in daina son ka ta ya za a yi in cire tunaninka a zuciyata haƙuri za mu yi fatima ba mu da wata hanyar da za mu iya komawa kamar da kai da wa ku kai magana babu wani hanya da za mu dawo kamar da kama hannuna kama hannuna mu tafi kama hannuna ki bi ni mu tafi mu tafi inda za mu je mu zauna mu rayuwa mu kadai mu tafi inda za mu je masjid ba zai ƙara gaina ni da ke ba ki kama hannuna mu tafi kama hannuna kama abinda zuciyarki take raya miki mata a zuciya haka take raya mu ki haƙuri ki zauna ki auri masu duk idan kika aure shi tamkar kin aure ni zai kyautata miki sosai mutumin kirki ne sosai da Allah ko ina so kin wani alƙawari guda ɗaya ba na so ya san wani abu ya faru tsakanin da ke ba na so ya san komai da yake gudana tsakanin da ke in Allah ya yarda na maka alkawarin mazduk ba zai san ko me tsakani na da kai ba Nawaz ta ya za a yi manta da kai in cire ka a zuciyata soyayya ta ni da ke amintacciyar soyayya ce amma na tabbata masduk zai iya sa ki manta da ita zai iya sa Ha ha ha ha.

masduk menene ni aikatawa kisan kai na zo ne domin na kashe nawas da hannuna ka haukace ne ko kana tabin hankali ne aminin naka da tun kuna yara ka tashi shi ne za ka kashe? ni mutum ne mai tsananin bakin kishi ya zama dole na aika na wasu lahira da hannuna saboda na fahimci yana nema ya sace mun sabon farin cikin da ya ziyarci rayuwata wannan wani irin maganar banza kake faɗa baka tunanin wannan abin da kake shirin aikata babban kuskure ne? kuskure na daɗe ina tafka kuskure a rayuwata ɗaya daga cikin babban kuskuren da na tafka a rayuwata shine ɗaukan amana da na yi da damƙa a hannu wannan a tunani na mutum ne ashe baƙin maciji ne mai ɗauke da mummunan dafi sai ga ya sare ni a inda ba zan iya tashi ba tun muna ƙanana muke tare da shi abinda na ci shi nake tabbatarwa ya ci abinda na saka shi nake tabbatarwa ya saka inda na je sai na tabbatar ya je duk abinda na mallaka tare da shi muke rabawa duniya ta ɗauka ɗan uwana ne na jini saboda na ɗauke shi ɗan uwana na ci ne, sai gashi abinda ba zan iya raba da kowa ba mallaki ne na mutum ɗaya wanda ba zan iya raba da kowa ba yana so ya samu kasan shi a ciki to tun da haka ne shikenan zan baka naka kasan amma kasanka shine alburusan da suke cikin wannan bindigar saboda ya zama gargadi ga 'yan baya haba yaya me yasa kake so ka aikata kuskure don allah ka ba shi dama ya yi magana saboda kowa a nan ya fahimce shi yaya nawas yaya nawas don allah ka buɗe baki ka yi magana saboda kowa a nan gurin ya fahimce ka wace gaskiya kike so ki ji daga gare shi bayan tunanin shi da zuciyar shi ta shaidanu ce ba na mantawa ran da na fara gabatar da shi a gare ta kin magana ya yi ya sunkuyar da kai kamar munafiki sai gashi daga bisani ya same ta ya yi mata wasu maganganu da suka kawar da tunaninta a kaina idan kuma ba ku yi da magana na ba bari na nuna muku shaida kwakwara ku duba ku gani wannan hoton na wasu fatima ita fatima na fahimci abin da kike so na fahimta tun da jimawa na aikata haka ne ba don komai ba saboda ku fito ku nuna wa duniya abin da kuke boyewa kuma na sani na sani cewa na was ba zai ci amanata ba saboda haka ni babu komai a zuciyata fatima ki daina kuka kullum burina a rayuwa shine ki kasance cikin farin ciki abinda kuma baki sani ba shine zan iya sadaukar da rayuwata ga wasu. saboda haka in sadaukar ga ke yi gare shi ba komai ba ne nawas ka cika aboki mai sadaukar da farin cikin shi ga abokin shi don haka kai dan halatta ne nawas ni ne ya dace na sadaukar maka da soyar fatima ba kai ka sadaukar min da ita ba saboda ku kasance cikin farin ciki abinda ba ku sani ba shine a yanzu haka na riga na sa an canza sunan da yake kan kati kuma an raba wa duniya kasance cikin farin ciki ba ku yi haƙuri